ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون sannan kuma muka sanya ka akan wata hanya da gwadabi da tsari da umarnin da muka umarci waɗanda suke gabaninka daga manzanninmu kana kira zuwa ga imani da aiki na gari don haka ka bi wannan shari'ar kada ka bi son zukatan waɗanda ba su san gaskiya ba son zuciyarsu mai ɓatarwa ne daga gaskiya